وانتصنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالعالم كبت أرضنا وحفت رزقنا وأمرت عنا وجهنا ذلك عمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنا أمتر علينا في كلمة أو حديث أو سنة أو علانية أو خلاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو لين أو ميت ولك الحمد nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli dayyin wa nas'aluka tamama al-afiya wa nas'aluka dawama al-afiya wa nas'aluka shukra ala al-afiya wa wa nasaluka rigina anil nasi ya rabbal alamin اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وعادنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا واردنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقه لداء شكر رزقنا بره اللهم اغفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da darasinmu a cikin suratul kafi a kama da kun sani Allah ya taimake mu mana kuma ƙarshen suratul kazi. to Allah da albarka sunayenka ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu yadda ka taimake ashabul kafi ka ba su abin nan ka ba su nasara ka ba su kariya da tsaronka daga sharrorin masu sharri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 إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عينها مئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا الكرمين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا وبعد قصة موسى والعبد بعد قصة موسى بعد عبد الصالح واتو النبي الله هادر كما ودا يا to akwai abin nan da kira kissatu zalqarnaini a ambaci kissar zalqarnaini wato al-iskandar haisu odiyal mulku lokacin da an ka ba shi mulki wa wasallatu an ka ba shi iko ala daga kasa wa an faka tilka salla duk wannan iko yayi umarni da ya tafi sabilillah wajen jihadi saboda Allah wadda wata ilaihi zuwa da kira zuwa ga Allah fa sakhara Allahu lahu min kulli shay'in sababa sai Allah ya kore mai wato kowane irin abu na alheri Allah ya kore mai sababu hanyar da ya kabi ya kai ga wannan alheri don wani da abin da Allah ya baka ka yi wani da shi ga abin da Allah ka so yana taimakawa kai ma Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka yadda ka taimaka kai ma ya taimake ka Allah ya ce wa yasalunaka yahudawa su ne maka tambaya ai al-yahud wa fi akhbarun bil ghaib cikin akwai ba da labari da abin da boye anna sura makkiya don ita sura ta sauka makka wa su'alu madaniyin wannan tambaya an yi ta makka a an yi ta madina kun ga kenan an haɗa mai za a tambaye shi nan gaba wa yumkina an yakuna makkiyan yana yiwa kuma tambayan ma ta zama ta auku makka bi wasu dace mushriki na ta hanyar mushrikai kamin a dawo madina ta sake aukuwa ya ce abin nan tambayoyin da kai kawa annabi sa'ala ta amincin tambaya ta ta'amiti wato sani mai tambayoyi yadda za su kure shi don su kunyata shi to sune maka tambaya an na yini game da na dalkarnaini huwa al-iskandaru suna ne al-iskandar shi na yini wato suna ne al-iskandaru to shi wannan al-iskandar ne ma tambaya game da shi walam kunna nabiyyan shi ba annabi bane bal qadaw annahu abdun salihu yace magana tabbatacciya shi bawa ne salihu shi ya magana tabbatacciya a wajen wasu malamai wajen wasu annabi ne saboda abin da za ku gani cikin wannan sura shi sa wasu sun ce annabi ne a qul sa'atalu ka gaya musu sa'atalu alaikum minhu zan ba ku labari daga hali ne min hali dhikr wato zan ba ku wani ambato mai yawa ai khabaran zan ba ku labari game da labarin shi wannan na inna na da hotul adi shi ne, mu mun ba shi iko yawo cikin ƙasa ai fatahal biladi mun ba shi iko ya ci ƙasashe daban-daban <clears throat> wa idlali ahli shirki kuma ya kaskanta mutane mushrikai wurare daban-daban bi tasilis sayri fiha saboda Allah ya ba shi iko yana iya samun dama yayi tafiya cikin ƙasa kun san duk da aiki yake da waya in Allah ya sauƙaƙe ma sai ka ji sauƙi ne to Allah ya sauƙaƙe ma eh, ne yadda yake iya tattakawa ya shiga cikin wurare daban-daban cikin ɗan lokaci kaɗan bai gaji ba wa atayna wa min kulli shay'in ya yahtaju ilai mun bashi duk abin da yake da bukata gare mun bashi sababan hanya wadda zai bi ai dariqan yusilhu ila muradihi mun hore mai hanya wanda zai kai ga bukata ce duk abin da ne ya kaso ya yi to Allah ya ce mun hore mai wanda zai yi ya yi wannan abin ko ne shi Allah in ya hore maka al'amari to komi sai ka ji sauƙi ne kuma ka ga kana iya yi ne sai mutane su ga abu kaza an wahala kai ba iyawa amma in Allah ya hore ma sai ka ga kana yi ma baka wahala ba wannan horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala to fa ta ba ba ya bi wata hanya guda cikin hanyoyin da muka hore mai bai kada ya lahamza fa fa abin nan ta ba sababa wa qur'a bi wasalihi wa atba sababa ai wa huma bi ma'anan da ta ba da fa ba bi ma'anan dun ma'anarsu wato talaka dariqan ya shiga wata hanya na hawal magaribi wajen yamma gashi nan zarkan nan yayi wajen yamma yana tafiya hatta idza balaga ash-shams ha inda ya kai inda rana take take bacewa al muradi annahu balaga akhir al imara min al ad abinda aka mi inda aka rayuwa cikin ƙasa inda mutane ka rayuwa to ya kai wannan bagirin shine abin nan ash-shams inda mutane ka rayuwa wa wasala ila sahil al bahr al muhit ya kai gehen gulbin nan bahr al muhit ra'a shamsa inda gurubi ha sai ya ga rana lokacin da take faduwa nan wurin waje da ha ta sai ya same ta suna faduwa fi ainin hami a cikin wata ƙasa mai baki za ta hama ma'abuciya baki wahiyar dinul aswad wato ƙasa mai baƙi, wa gurubu hafil aini yaga wato rana suna bacewa ga wannan ƙoramar, fiye ayar aini ga ganin ido sai yaga tana bacewa ga ganin ido wa illa in ba don wannan ga ganin ido ba fahiyar shamsu a zama minar addiai wato rana ta hi ƙasa girma wa aka baru kasiran ta hi rana girma da yawa wato ba rana ba wato rana ta hi ƙasa girma da yawa ba rana ba ko taurari guda ya yi girman ƙasar da ta duniya ya kuma lunka ta ba lunki guda ba to bale tauraron rana shi da babba kwarai to amma Allah da iko ne ya gwada mai kamar inda wannan ƙoramar da ya tsaya sai ya ga awar rana ta ɓace wani wuri wa waje da inda ha ƙauman wajen ruwan nan kuma hame atin ɗin nan da ya zo ya iske wasu mutane wurin kafiri na su kahirai ne fil asali tun da Allah ya halicce su kahire ya halicce su idan lam yursal ilaihim min qabl don ba a taɓa aiko wani mai wa'azi zuwa wurin su ba kun suna nan ga kafircin da suke da shi kunna yana isa wurin sai Allah ya ce mun ka ce ya zalƙanne ni wannan dalilin waɗanda suka ce annabi na saboda annabi ɗaya Allah ka magana da shi kai tsaye Allah ya ce kunna muka ce ya zalƙanne ni wani Allah iyahu kiran gada Allah ya yi mai in kana nabiyan wa yuhi ya eh, annabi ne to Allah ya kire don shi mai wahayi wa in kana waliyan fa ala lisani nabiyyin in kuma shi waliyi na to ta harshen annabi to ai ba annabi wurin taji na yake cikin rana wannan shi ya nuna shi annabi ne wal ilhamu li ghayri nabiyyin la yakunu shar'a in kuma ilhami na an kai mai in shi ba annabi na ba ilhami na an kai mai to ilhami ga wanda ba annabi ba ba ya zama shari'a to shi dai wannan kiran da Allah ya yi mai ya nuna ba ilhami na ba Allah ya kire shi ya ce kunna muka ce ya dal ne in ma an tu'addibal qauma ko dai kawa mutanen na azaba mai qatali ka kakkashe su wa in ma an tattakhiza fihim husna ko karbi mu kalma mai kyau gare su bil asali ka kama su matsayin bawa قال أما من ظلم قال أما من ظلم فسوف نؤدبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى قال سي وسنقول له من أمرنا يسرا قال سيتي اما من ظلم بالشرك تند ان باشي زادي اما ان تعذبا واما ان تتخذ فيهم حسنا كنت ان باشي زادي يأي أبو قداتي cikin biyu to wannan zaɓin da aka bashi to ya karbi wannan zabi ƙala sai ce amma man zalama bi shirki waɗanga mutane duk wanda ya zalunci cikinsu yana shirka da Allah fa na na'adibu haqiqa za mu mai azaba annaka tuluhu za mu kashe shi summa yuraddu ila rabbi sannan a mai da shi wajen ubangiji ne fa yu'adibu wa azaban nukura ya mai azaba min kyama bi sukunir kafi nukura wa qura bi na nukura ai shadidan za mu mai azaba mai tsanani ma bayan mun kashe shi mun yi masa azaba a mai da shi wajen Allah shi ne azaba mai tsanani da na da cikin wuta wa amma man amana amma wanda ya imani wa amila salihan yayi aiki mai kyau falahu jaza'an al to shi yana da sakamako mai kyau aljanna wato aljanna za a bashi bi nasi jaza'a wa tanwini jaza'a jaza'an min husna qala farra'u wa nasabahu jaza'a nasabahu ala tafsir ai abin nan lijahati nasabati al-khabri saboda huskar danganta alkhabru almuqaddam al wa qari'a bil idafa jaza'a jaza'a al-husna bil idafa lil bayani falahu aljanna to za a bashi aljanna ai fa jaza'u la khasalati husna lahu sakamakon wannan ɗabi'a mai kyau da aka samu gare ta tauhidi to za mu bashi alhusna aljanna wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za mu gaya mai magana mai sauki da umarnin mu aina amuru ma yasulu bihi ana amuru ma yasahilu alaihi za mu abin za mu ba da umarni da abin da zai sauƙaƙa mai abin da zai biya shiga aljanna kun ga ya ƙari da wagga hanya da yadda kenan ta yamma Allah ne idan ka bi shi sai ya sauƙaƙa ma abubuwa shi ya sauƙaƙa ma Iskandaru da ya hau da jaki ne ya tai ɓangaren duniya guda bisa jaki babu jirgin sama ya tai bisa jaki ya tai ɓangaren duniya ya gano iyakarta inda rana ka faɗuwa ya dawo gashi na ya dawo gida kuma an huta ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد عهدنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا بكتير حمزة ثم أتبع سببا وقرئ بالحمزة وسلم ثم أتبع سببا وهما جمعنا أتبع سببا دفت تبع سببا معنى سأيا أي دو القرنين شيز القرنين دين يهو سببا وتهيا كمنا هو المشرق زوا وجنجبس haka dai sha'anin mulki yake wato ya gare shi in kai yi nan kai nan in kai yi nan kai nan ya tafi yamma ya gano jama'a yamma ya yi gyara ya gyara abin da aka bukata can ya dawo gida ya huta kuma gashi yanzu ya hau hanya zai na wajen gabas ya je ya gano yadda abubuwan su ke. hatta idza balaga madala shan su ga nan yana ta har sai da ya kai inda rana ka bulluwa Ɗazu ya tafi inda rana ka haɗuwa. to yanzu ya dawo kuma baina sai inda ta kabullowa can kuma shiga me ake ciki can a mutanen da a can wace irin matsala suka fama da ita wadda ka buƙatar gwamnati ta gyara musu gashi nan ya ta ya ta Bala balaga madali a shams sai da kai inda rana ka ɓullowa Maudu a dulu'iha wurin Waje da ha ta dalu sai iske tana ɓullowa ita ko ita waccan tana haɗuwa wajen wasu ita ko nan inda take bullowa tana bullowa ala qaumin ta dalo ala qaumin tana bullowa wajen wasu mutane ana ce musu azzanju aw gairihim ko wani su nau'in jama'a ne na abin nan na abin nan fararen mutanen nan yace tana tana abin ta dalo ala qaumin lam naji lahum min duniha ba mu sanya musu gabanin ranar ba ta kira babu wani shamaki da rana ta kullo sai bisa ban zahinta gaba ɗaya gaban su ka kone ya kamin ta yi sama ai abin na ba ba su da fitira ai satiran amin libasin ba su da tuhayi kowannen su tsirara yake ba da riga wala sakafin babu ruhi kuma sama babu gina wadda suka shiga duk ga hili suke ila an ce la anna ardahum la bina an don kasar su ba ta daukar gina ko an yi gina kasar ba ta daukar gina wasahihu annahu la yujadu makanan fil ardi la yahmilu bina'a yace amma ga ga magana ingantacciya cikin duniya ba a samun wurin da bai karɓa gina wato in ma dai akwai wanda bai karɓa gina wannan wurin na shi kaɗai bai karɓa gina kamar wanda an rubuta nan cewa li'anna ardahun la tahmilu bina'a walahun surubun suna da ramu ƙasa wanda ake ce ma bullo haka Ai rami cikin ƙasa daga nan ya ɓulla can to suna da irin wannan ramu ya gibu na fiya inda bilo ishams suna shigewa ciki suna ɓoyewa in rana ta ɓullo har ta rage zahi wa ya in inda tifaya inda ta cira sama sai su hito da cikin rami wato in zahi ya rage Allah ya ce kazalika dai haka dai al'amur kazalik haka dai al'amari ya kasance kulla sai muka ci wa qad ahadna bima ladayhi kubra hakika mun kewaye komi da abin da ke wuri ne kuburan ga ilimi wato babu abin da bamu sani ba ai inda nai ne duk abin da ke wajen nai ne mina alati na na'urori daban-daban wajen da rundunoni wa ha hima da wani su mun kewaye shi kuburan da ilimin mu wato duk abin da annan mun sani amma dai ga nai ne nan ya isa to nai ne ya ji ya ga waɗanga mutane kuma bangaren gabacin duniya gashi nan ya dawo gida kuma an huta yanzu kuma za a sake hita summa summa attaba'a sababan hatta idza balagha bayna as-saddain wajada min duni ma qauman وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن وما وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ثم أتبع سببا bai kada alhamza sun matta ba a huwa ƙuri'a abin nan bai wata liha wato sun matta ba a sababa ko sun ma ba a sababa to ga zalkan naina nan dai ya hau hanya kuma wata hanya sabuwa shi hau milki in dai mutum na da shi to wahala ba ta ƙare mai masu milki shi yasa ko yanzu kuna ganin irin wahalolin da suka yi sai mai milki ka iya yin irin wannan wahala in ba shi na ba ko ciya an kai kare rika rakiya sai in ba dan abin da kaka samu ba da ka gobe ban zuwa hutawa don sai dai zan kaya a mutum ko ya gaji yana cewa a ce da shi don ko ya yi kwana cikin mota ne ya ja kaya amma in ba haka nan ba akwai mulki ga akwai wahala ga mulki to yanzu ga zalkan ne na ya sake ta karo na uku hatta idza balaga bainas saddaini بفتح bai na بدمها بين har sai da ya kai tsakanin wani abin na magangama mahaɗa guda biyu kuna wa ba da huma da nan da kun wanda zai zo baya wato sardu na bayan wannan a fi al'ayatis taliya cikin ayar da ke zuwa duka sardu sardu nan jabalani ne zuwa tsuna guda biyu domin kata ibila da turki a magangama wato mararraba ƙasashen turkawa sadda al-iskandaru sai iskandar ya taruhi nan wuri wajen magangamar duwatsun nan wato iskandaru bal huwa abdun salihu shi iskandaru bawa ne salihi to shi iskandaru sadda al-iskandaru bainahuma amma bainahuma sai al-iskandar ya ruhi abin da ke tsakanin waccan mararraba wancan dunki da wanga binci sai ya yi katanga wurin kama sa ya ci kama da zai zo waje da min duniya ma kauman nan wurin ma sai iska mutane kun gani E shi ita ziyara ta masu hukunci kuma hukunta duk inda an ka ana samun wurin gyara kun ga ta hiya ta farko wajen yamma ya iska wasu mutane a Allah ya bashi umarni ya yi abin da aka umartai ya yi gabas kuma kaga kunga ya iske wani abu nan wurin kuma ya gyara to yanzu nan ɓangaren da ya taho kuma Allah ya ce waje da min dunihi ma kauman wannan ɓangaren na wagagi na kuma ya iske wasu mutane kamin a kai wurin amma su wato dazanci ya yi musu yawa la ya kadu ne ya buka na kaula in an ka yi magana sai an yi ta maimaitawa suka ganewa in an ka faɗi magana so guda ba su ganewa don sun saba zazanci ya yi musu yawa ai la ya famu na ba su fahimtar magana ai an kai illa ba da bude sai an dade an dade kwarai ana ta maimaitawa kai cewa ne taho hmm cewa ne hmm? ta ho ya tai tai can an dade sannan ya gane abin da aka ne ho wato ci ya musu yawa fi qira'atin da dan miliyayi wa la la yukaduna wa wa ƙuri'a abin nan wa kasarar ƙafi to yubqihuna kenan ya udin ta huna wato yubqihun la yub ihuna qawlan ba su ko kusa su gane magana su hamce ta ai la gaira gairahu duk wani wanda bai cikin su in sun kai in yayi magana da harshen su ba su ji ne ai kun ga ko yanzu idan a ba kauye wanda a kauye kware haka cikin daji yana noma in ya shigo gari a ba kowace magana ya ka ganewa sai an yi da ƙarfi wanda aka yi can garin su sannan ya ka ganewa to haka na su waɗanga mutane suke to ga shi ne ya iso sun gaisa da shi halu sai suka ce ya nai ne muna da buƙata ni an buƙata ku suka ce inna ya ajuja wa ma Juja. bilhamdi wa ƙuri'a da tarfi ana cewa ya ajuja ana cewa ya ajuja a huma istimani a ajamiya ne ya juju da ma juju suna ne guda biyu ajamawan sunaye na ba larabawa sunaye na ba sunaye ne na ajamanci da kabila ta ne ga kabila guda biyu amma ya juju layan sarifu wato falayan sarifa to kalma ya juju wa ma juju sunaye ne to ya iske su sai waɗanga mutane suka ce ya zalƙanne ne muna da buƙatar taimako nan wurin akwai wasu ƙabilu da aka ce ma ya yajuju da juju, mursiduna na ardi suna ɓanna cikin ƙasa lokaci bayan lokaci suna shigowa cikin gari inda muke din nahabi su kwace duk abin da sun ka samu wani bagai su yi zalunci don su ma mutane na inda khuruji hima na lokacin da sun ka hito zuwa wurin suna zalunta mu suna cin amana mu su ƙwace abin da suka son ƙwacewa, su yi zalunci duk abin da suka so su yi ba mai imusu fa hal naj'alu laka kharajan kana da mu sa maka kharajan wata jinga ai ju'ulan min mu musayya ma wani jinga na dukiya wa bi qira'ati kharajan musayya ma wani haraji in kun bani haraji me zan yi muku sun kace ala an nawa bainana wa bainahum saddan akan ka sa mana gina tsakaninmu da yajuju na majuju kai gina yanzu sun koma garinsu to kamin sai to ka gina wurin da kola suka tawa babu inda za su bi su ta wurin mu kun ga wadanne mutane ya je wajen su ya iske su da bukata kuma sun haɗa mai bukata ya yi musu maganin ta yanzu waɗanda ake wa'anda ya juji da ma juji ka zalunta so muke mu baka jinga mai jinga da kai kai mana aiki ka sa mana gina hajizan wani gina wala yasiluna ilaina yadda ba su iya sake tahuwa wurin mu min hajiyar fataha daga wannan kusuwa ka zaɓi mana ita ka ji abin da muka son kai mana jama'a wayanda ba su ga shugabansa wasu na iya faɗa mai wannan ba za su gane shi ba shi yasa kuka ga lokacin muna yara milki yana ga sarakuna za ku ga kowane lokaci duk shekara kowane sarki zai yi rangadi da shi da jami'ai ne a yi rangadi a ce kowane gari duk ƙauyukan da a cikin mulki ne shi wannan sarkin to zai tafi ya zanna da su a yi ne wurinsu a kwana da su in babban gari na in ƙaramin gari na da rana da sahi aka biya wa a gane su me a buƙatocinsu in sun ka haɗi wa'annan buƙatocin su sarki zai zo da su wajen bature ya kawo mai in wanda ya ganin bature na in babban sarki na in ƙaramin sarki na ya kawo ga babban sarki kowace shekara wannan rangadiya ana yi ne kowace shekara da jakai, da dawaki da raƙumma da 'yan tauri da 'yan wane ne duk sai a kwasa a ce a yi wannan rangadi shi yasa kun ga sannan wato abubuwa sun yi sauƙi saboda kowaɗanne irin mutane an san su shi sarki in ya sai za a tara mai mutane ya san kowa sarki na birni amma ya san kudu dattijon da aka gari ya san shi kowane dattijo a cikin ƙauyukan da ka mulki duk da an kawo littafin wannan gari ya san su har da hillani da addaji sai an kawo su duk sai an san su kowa nan wannan rugawa ta rugawa ne mutum nawa a gare ka mutum kaza gare ne matsala jan gari kuma wannan masu karba daban amma shi sarki mutane ne dai ya kasani sani shi yasa kun ka ga ta yi yawa yanzu saboda babu irin wannan yanzu yanzu barna ta yi yawa saboda babu irin wannan ko gobe an ka ɗauki mataki irin wannan yanzu duk an ka ga baƙo ga wuri an san shi bai cikin garin da to za a san kowane na to ko yanzu an ka ɗauki wannan mataki za a samu sauki wani ah, babban mutum ya gaya mini cewa su matsaloli suka dame su suka kai musu ko'ina sai suka zanna cikin karance-karancen da aka yi suna jin wasu maganganu da aka faɗa sai suka yi unhwani da su sarkinsu ya kire su ya kiri don hakiman shiya ya ce to kowane mai shiya ya kokari ya san jama'a ta kowa ya koma ya san jama'a ta ya ce mai har yanzu ga da ake wasu gidaje ko da an ka kai masu su sun gudu har yanzu ga su dawo ba gidajen na nan saboda ba mutanen kwarai na ba ba su yadda a san su sun gudu sun yahe gidajen sun gudu ya ce kuma tun ranar ba a koma jan hitina wajensu ba tun ranar to wannan tsarin da wa'ancan sun kabi na da yana cikin abin da ya taimaka an ka samu natsuwa da an ga bako wanda ba cikin garin nan yake ba to an san shi duk ido ya koma gare shi kowane na inda duk ya shiga ido ya koma gare shi to da an yi haka nan sai ku ga an samu sauƙi to da yake babu irin wannan shi yasa kowa sai ya shigo ya yi abin da ya ga dama babu mai ce mai komi to da gwamnati za ta ɗauki irin waɗannan matakai tun daga cikin najeriya ma an fara ɗaukar irin su ana ganin mahita to da a ce gwamnati za ta ba da irin wannan umarni ga sarakuna duka manyan sarakuna su kiri a ƙasa su zanna da su su yan ƙasa Sukiri daga can su zanna da su suko ko wa'ancan sukiri wa'ancan haka dai har kowa a sanar da shi abin da aka so kuma gwamnati ta ba su kuɗi don yanzu komi sai da kuɗi aka yi gwamnati ta ba sarakuna kuɗi wa'anda za su yi wannan aiki kowa ya san nashi su ma hilla ne a tara su kowane dukko ya san ɗan uwa ne dukko kowane dukko ya san mutanen gari ne ya san jama'a sai sai ku ga an zanna lahiya don da an ga wanda bai ciki an san shi an san bai ciki to sai ku ga an zanna lahiya Allah ya taimaka gwamnati ta lura da wannan shawara ta yi bincike kanta ta gano unhaninta ta ɗauki mataki don a gusar da abin da ka mutuwa. To lokacin da waɗanga mutane sun ka nemi zarkar ne ga shi dai ya kawo musu ziyara sun ka ce buƙatar mu kawai kaga hikin da ka damu. ‘Yan ta'adda ka shigo mana nan kaga inda suka shigowa kuma suna ɓanna ƙwarai. ka yi mana katanga ka shiga tsakanin mu da in ba ka iyawa ba ka da kuɗi mu muna da kuɗi wani mu ba ka kuɗi ka yi mana ƙala ma makanni fi harabi ƙala ma ما مكنني بربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني دبر العديد حتى إذا ساوى بين السببين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتني أبرغ عليه قطرا to in kana da mulki duk abin da talaka zai baka mulkin na yahi shi saboda haka duk abin da an ga talaka da samu mulki ka samu abin da ya hina talaka idan da masu milki suna lura da wannan to da sun ƙara yi ma Allah godiya shi zalƙannaini ƙala ta yi ce ma makanni fiye rabbi abinda ubangiji na ya bani iko ciki nai wa bi qira'atin ni ma makkanani fihi abinna rabbi ai min gairi idigani fi makanni wato abinna idigani nuni fi nuni wato ma makanni fiye rabbi abinda ubangiji na Allah ya bani iko gare shi Mina mali na dukiyar da ya bani wal mulki da mulkin ga wagairihi da waninsa khairun yi min harjikun daga harajin ku ni Allah ya bani abin da yake abin da za ku bani Allah ta allazi taj'alunahu huli wanda za ku tayya gare ni fala ta bi ilayhi ni ban da bukata da abin da kuke da shi ni abin da Allah ya bayyana abin da ka bani ai kun ga Sulaiman alaihi salatu wassalam da Bilkisu ta aiko mai kyauta yace atamid duna ne bi mali wa ma atani Allah khairu mimma atakum ni za ku ƙara ma dukiya abinda Allah ya ban yayi wanda ya ba ku ai da Allah ya baka miliki, ya hai abinda ya ba talaka da ya baka miliki, ya hai abinda ya ba talaka saboda haka yace fala ta bi ilaihi banda bukata da abinda za ku bani waje a wa'aja wa ala lakum as-sadda tabarru'a wannan gina da kuka sai in samu zai yi muku ita tabarru'a kyauta zai yi muku wannan gina kyauta ai da ma shi shugaban gwamnati ya kawo ziyara ne nan dan ya dini an buƙatar talakawa ne ruya an ruwaito annahu dakhala biladahu shi ya shiga garuruwan war'ahun alama qadiri mafatalifa ya gane su ga abubuwa kashe-kashe daban-daban ya tasafa duna tasafa da albaha'im suna mu'amala irin mu'amalar dabbobi haisu iltaqu lokacin da sun haɗu da juna falamma ayana zulqarnaini zalika sadda zulqarnaini yaga wannan mu'amala ta su da wannan halaye na in sarafa sai ya dawo ila baina sadafaini zuwa ga tsakanin wannan gina guda biyu bayan bayan ya shiga gari ya ga wata da suke fa qasama ma bainahuma ya auna abinda ke tsakanin waccan wancan duki zuwa wanga wa hafara lahu asasan ya gina mai asalin gina don gina ya ana so ta tabbata ya eh, ƙasa aka shiga kwarai a tsoko ta da can hatta ya ci gaba da gina ya yi ƙasa hatta balagar ma a sai da ya kai ruwa sai da ya kai kamar rijiya ta yake gina sannan ya azu gina da can wa bana aljidar ya gina wannan bangon bisahai da ƙanƙara, wannan hasi da darma almuzabu kakka falamma wasala ila zahir al'addi a lokacin da ya yi gina da ƙasa kenan da ya kawo saman ƙasa bana biƙita al hadidi sai ya gina da guntayen bakin ƙarhe zalla babu kankara wahiya qauluhu wahiya qauluhu shine magana Allah fa ai inoni bi quwwatin ku taimaka min da ƙarhin ku lima adalu kun ga abin da naka nema gare ku ku taimaka min da ƙarhin ku ajal bainakum wa bainahu radaman in sa shamaki tsakanin ku da su hajinan hisina shamaki mai karfi atuni zubar hadid ku kawo min guntayen bakin karfi kitahu wato guntaye ne shi bakin karfi ku bincika ku samo min guntayen bakin karfi suka ci gaba da bincike ana ta tono bakin karfi ko ina ana tonowa ana kawo mai ala qadar al-hijara gurgudan girman dutse kowane a ya goggonce shi ala da hijara kamar girman dutse haka allati yumna biha dutsen da aka gina da ita amma dai karfi na ba dutsen ba waje ala bainahuma al ya sanya itace tsakanin su wal fahama da kuma abin na makamashi hatta idza sawa sadafai ne sai da daidaita tsakanin abin na bangarori guda biyu tsakanin wancan dutse da wanga ne da fatai alharfaini sadafaini wa qura bi dammihima sudufaini wa dammi al wa sukun al sudufaini ai janibai al ne. bangarori biyu na duwatsun nan sai da daidaita shi bilbina ita gina wa wada almanafiha ya aza zuga zugi wannan da maƙera ka kira da shi Wannan ro, haula zalika wuta tana gehen zuga zugi ana busa zuga zugi wuta na kamawa itacen nan da aka sa da makamashin nan suna kamawa shi kuma eh, darma tana narkewa bisa ga bakin ƙarfi tana gamewa da darma da bakin ƙarfi kamar da yau da kuna ga suna gada yanzu ai kuna ganin wanda suka yin gada to kamar haka nan yayi bayan ya haɗa ƙarfi da bakin ƙarfi da darma alam fahu sai ce to ina suke ina mabusan suke ku busa a busa zuga gaji fa nafakhum ka busa. hatta idza ja'alahu ja'alahu ay alhadid nara har sai da bakin kare ne ya jajir ya koma wuta ai kan nari ya koma kamar wuta jajir kamar wuta ala atuni zubar atuni ofarga alaihi kada yace ku kawo min darma in zuba mai ku kawo min darma bakin kare ya jajir sai ya zuba mai darma sai sun ka gani huwa nahasul madab darma na kakka ita ce kidar hadid ya duba ta gani sun ka zama wuri guda ya ce abin nan kidara hadisi suna za a fiye alfiyalani wa huzifa bina awon wa huzifa abin na na alfiyal bina awon le lami le abin nan le imali asani wato alama mazhabi al-busri ga mazaban mutanen busura su ka shahewa abin nan a awwal don shi in wani da asani ku kawo min in zuba suka kawo mai fa fa'abar da nuhasa ya zuba darma almuzabanar kakka alal hadidi almuhama bisa ga bakin karbi wanda ya zahi fa dakala baina zubrihi ya shiga tsakanin abin nan tafasa Fa ta shay'an wahidan da darma da bakin karbi sun ka zama abu guda dada gina ta yi karbi ba ta taruwa wa wa zalika yamna'u rainal hadid duk ƙarhin da an kawo haka to bai tsatsa bai tsatsa shi yasa ganin ƙarhin gada bai tsatsa irin haka nan suka haɗa shi fa ya tahammalu tanina zai ɗauki shekaru da yawa bai lalace bai tsatsa bor duba ta zai ɗauki lokaci da yawa cikin sanyi bai bai lalace ba to shikenan ya gama aiki ne waja a ya juju ma juju ya juju da ma lokacin annasu da yayi sai sun ka taho ya kasidani ya kasuduna an ya aluhu suna so su hau gina to gina da an kai da bakin kari da dama sulbi gare ta ba ta hawa kuma ya an kace a sare ta kari gare ta ba ta huwa saboda ga sunan suna so sun zo ya kasuduna an ya aluhu suna so su hau shi sama aw yasquhu ko su hude shi masada'u ba su samu iko ba masada'u an yadharu وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وهو قوله تعالى فما التاء بس تعميكما فقد التاء للحفة wa masta'u marmakon wa ai wa masta'u ya juju ma juju ya juju da ma juju ba samu iko an ya zaru su hawa saman gina nan ba ta hawa ai ya an zahara ba su iya hawan sama ne yi don yayi sama kwarai wa malasatihi kuma yayi sulbi kwarai wa mastada'u lahu naqaba kun ba su iya samun iko su hude shi ba su iya hawa ne sama kun ba su iya hude shi su mutane suna jin motsin ya juji da majuji su ya juji da majuji suna jin motsin mutane amma kowa bai iya ganin wani ba su iya harakan hude shi ni salabati saboda tandarewa ta wa abu wa tamki saboda gamewa ta falan ma na qanaini najahu lokacin da zurqanaini ya ga lalle yayi nasara wannan aiki da yayi nasara azhara tawadu'ahu lillahi sai ya bayyana tawadu'i ne ga Allah dan in kai aiki kai nasara to sai kai godiya ga Allah dan ba kokarin ka na yasa nasarar nan ba Allah ne ya baka ita in Allah na son ka duk inda ka sa gaba sai ya zama ta a hanya in yana son ka ko ina kake abinda duk ka samu gaba sai ka ga kai nasara in Allah na son ka to kai ko in ka ga haka nan ba alfahari da ko ta ainihi na san za, na san mm mm ya mai godiya mutane da yawa a irin ka masu ƙarfi kamar ka bar samu da ka samu to gode mai saboda haka a azhara tawadu a lillahi ya bayyana tawadu ne ga Allah alladhi yaqdaruhu ala zalika wanda ala misli hadha wanda ya kaddara shi ga irin wannan aiki ala misli hadha al-amal al-azim ga misalin wannan aiki mai girma kala hadha as-sabb yace wannan gina awal iqdaru alaihi koko ikon da aka samu aka yi wannan gina min rabbi daga ubangiji na yake ba iko na na ba ay rahmatun minhu azza wa jalla rahmar Allah ce wa ni'matan da ni'ima wa ni'matu asarun min asari rahmatullahi ni'ima ko alama ce cikin alamomin ni'imar Allah alama ce alamomin rahmar Allah in Allah ya baka ni'ima to ni'ima alama ce ta rahmar Allah ai kokari ka mai shi ta azaba Allah fa adamu khurujihim rashin hitowa da wajuji rahmatu rama", da annahu mani min khurujin don wannan gina ta hana saito. hito fa idza jaa wa'du rabbi yace amma lokacin alƙawarin ubangiji na da hitu wasu in yayi da khurujin da hitu wasu alqarib wanda yana kusan yawan wa ga ranar tashin kiyama domin lokacin hitowar ya juji da kusan tashin kiyama na lokacin da annabi isa zai zo ne sadda annabi isa zai dawo to lokacin ne za su hito ko da yanzu sun addabi mutane sun kai musu ko'ina don sun haka gina sun hito kowane gari sun ka shiga duk abincin da a ciki da dabbobi da mutane duk canyi su su canyi ruwa to sai da annabi isa ya zo wa'anda iske a wa'anda ya iske sunaye unhwani da suwa sun ka gaya mai yayi addu'a yayi wata sallah doguwa wadda ya yi wata addu'a doguwa sallan nan da iski wadda hadisi ya ambata ya iske an yi ikama. mahadi ya yi ikama za a da sallah sai ga annabi isa ya sauko daga sama sai ya ce ma annabi isa bismillah annabi isa ya ce a kai dai bismillah don kai an kawai ikama. Su wannan sallar annabi isa ya addu'a nan doguwa kun sai Allah ya aiko musu tsuntsa ga wuyan su ya juju da majuju kamar da sahihu musulmi ya rawaito to wannan tsuntsa kun san ita ta kashe su sai duniya ta yi tsaye kuma aka koma dawa inda annabi isa ya yi addu'a allah ya yi ruwa gebe ya kwashe su duka ya kai su cikin manyan ruwa duniya sai ta bawayi ana cikin haka sai duniya ta tashi da ɗan روى الشيخان بخاري da مسلم sun عن ابي Huraira رضي الله an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في manzo Allah ya ce game da wannan gina ya firu na kulla yawon ya juju da majuju suna nan yanzu haka kullum suna tonon ginan nan to gina an yi ta hata kai ga ruwa kamar da kunka suna ta tono amma Allah bai ba su iko sun ka kai ta ba hatta idza kadu ya hafirunahu ya khariqunahu har yi kusa su kone shi wato su tone shi qala alladhi alaihim babban su sai yace musu irji'u fasa ta hafi hafiru na gadon ko koma gobe za ku za ku isa tun da kun ga kun kusa gine shi yanzu to ko koma gobe 'yan kun dawo sai a isa a tashi aiki yanzu gobe za a isa an ji babban su kala suna dagawa hoy idu wallahu ka ashadda ka ashadda makana? sai Allah ya mai sai da ƙarfi ne da kauri ne fiye da yadda yake jiya ko da suka dawowa ya koma girgijewa ya yi ƙarfi sai su ci gaba da tono kuma sai an jima sai ya ce ku koma saura kaɗan gobe za ku isuwa hatta idan balaga muddatahu muddatahu har lokacin da ya kai iyakarsu ranar da za a huje shi su shigo duniya wa arada Allah an yab'athahu ila nasi Allah ya so ya aiko su zuwa ga mutane su ya juji da majuji bala'i qala alladhi alaihi sai babban sai yace irji'u ku koma fa satahjuruna gadan insha Allah ta'ala sai yace in Allah ya so gobe kuna huje shi to ita insha Allah duk inda mutum ya sa ta ga abubuwa ne yana samun nasara inda duk ya sa insha Allah to abu wanda ba a iya tare shi Allah ne haka ya kaddara sai yace insha Allah wasa sana yace insha Allah kala sai rage wannan minahu sai suka dawo sun ka iske sai sun ka hude sun ka shigo alan nasi wajen mutane wa yattaquna al duk in garin da sun ka sun ka shiga sai su shanye duk wanda da a wurin wa tanfiran nasu minhu mutane su ta gudu su bar su don duk sun ka samu canyewa su kai sun ji yunwa ku ba tun wannan lokaci tun kamin zuwa annabin ba su da abinci wa hada ma'ana qawluhu ja'alahu dakkan wannan shine ma'anar cewar da zai tashi ya daddake to shine hudewa da aka yi yadda kan bil maddi wa qura daga dakkan ai kukan, wanda aka daddake mabsudan an ka daidaita shi ga ƙasa mata sawayen al'adu ya daidai da ƙasa babu tudu ba rahi wa ya buru a sai ya shiga ciki au ya dubu ko ya narke hatta ya fi da turaba har ya narke ya zama turɗa shi gina sai ya shige cikin ƙasa ko kuma ya narke shi gina ko ya fi da turaba ya zama turɗa wa yakhrujuna ala an-nas ya juju da majuju su hito wajen mutane wa yashrubuna al-miyaha su shanye ruwa wa tanfiru an-nas minhum mutane su gudu wa yahrujuna mutane su gudu ila husulin wa gidajen gidajen su wai za su na kuwatan jajuju da majuju sun ga kowa na gudun sai sun kashi ƙarfi a shi yanzu kowa tsoron su ya kai sai suka ƙara kuwatan ƙarfi wa ƙasa watan da bushe zuciya suna taɓanna mai mutane ana cikin haka wayab arsallahu alaihim da an fi riqabin sai Allah ya aiko musu wani ciwo ga wayansu. shi wannan ciwo ita ce tsutsar da kuma tana ambata annabi Isa na yi an ka kawo makara yayi addu'a tsutsa ce Allah ya aiko musu ga wayar waya haliku da sun ka halaka gaba dai wannan halaka da sun kai duniya ta yi wayi. annabi Isa ya sake yin addu'a an kai ruwan sama jibi ya kwashi ga wannan duka ya tsere da ita wa kana wa'du rabbi haqqan alƙawarin ubangiji na bai hurujin da hito wa yaji da maji da gari da wani nai haƙan wato alƙawarin da Allah ubangiji na yayi wato alƙawari ne na gaskiya wata rakana ba a duhun yau ma'idin. Wata rakana ba a duhun yau ma'idin ya mudu bi ba'adu. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غباء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا wannan misalai da kuma gani yana ba su haka duniya ta ka kariya da hitina duniya ta fara to haka nan kuma za ta kariya da hitina da tashin hankali kun ji wannan irin tashin hankali da ya juju ma juju sun shigo ga gari don mutane sai su gudu su su canyi abin suka so su canyi su kwashe abin suka so su kwashe su wasu azzalumai na inda duk sun kashe kowa gudu ya kai wasu haka nan duniya za ta kayi Allah ka tusaya mana ka sa mun kyakkyawan ƙarshe sun ma ka tama kissa ta farujiyar sannan ya cika kissa hito wasu bima ya nasibu halin nasu da abin da ke nasaba da halin mutane yau malba'asi ranar tashin kiyama wata rakana ba da hum yau ma'idin mun kabar tashin su a rana ai yau ma kurujin ranar hito wasu yau ma imti ta haifar da aka buɗe wannan ginin wa abin nan wakila ba da bina'ihi wato an ce bayan gina bayan an gama gina wa hada azharu yace wannan ya hi bayyana wato ga sunan sun hito yau mai idin ya mutu abin na na ba'du hun yau mai idin ya mutu fi ba'd sashin suran nan yana cuɗanya da tashi. ay ya khatalidu bihi sashi na ya da sashi da yin don yawa su suya jijo majuj wa al istiham da zahama ta yawa yawan jama'a fa umuna fa bi al'alami duk su gami hilaye na duniya gaba da na alam wato halittu duka ko ina su gami ma ada makka wal madina banda makka da madina wa baitul maqdis da baitul maqdis waɗanga wurare uku nan ɗaya an ba su hewa to can ce makalifi wani binci na can ce makalifi can da annabi isa ya sauko can na iske mutane ce makalifi lokacin ta tsarkaka babu bai hude ko guda wurin nan ce makalifi duka mutanen Allah na wurin wa layi la nuna ila man tahaqqana minhu haka nan ko ina suke ba su iya kai ga wanda ya nemi tsari tsakani ne da su man hassan minhum bi wuridin wanda ya samu wani wuridi ya riki wasu ayoyi na alkur'ani yana karantawa wanda kun ka san yanzu duk wata mugunta da ta taho in ka rike wani wuridi da ka amfani in dai baka mance ba muguntan nan ba ta kawo gare ka to haka nan wannan lokaci su miyaguna amma duk wanda ya samu wani wuridi na gaskiya ya rike, to ba su kawo gare shi au zikirin ko ya samu wani zikiri ya rike, ko da subhanallahi na ya riƙi yana ta yi to ba su kawo ga zakirun gaskiya duka ba su kawo ga shi sai dai in ba zakirun gaskiya na ba ta Alama madaukin sarki Allah ya ce wani ta kafa suri sai ayi busa cikin kaho ai alqanna ayi busa cikin kaho ne ba a dan tashin kiyama ba da nafkatul ula bayan busa ta warko a sake wata busa wa minna wal mautatu al'ama bayan ayi mutuwa wadda ta kowa da kowa kowa ya mutu sai a sake ba busa fajma'nahum sai mu tara halittun Allah ai al-khalaiq halittu mu tara su bi makanin wahid cikin bagire guda yawmal qiyama ranar qiyama duk sai mu hada su rana guda cikin bagire guda duk sai mu hada su jama'an tarawa ai hakikatan wato hakikatan wato duka ga hakika da ya juju wa ma juju wa gairuhun da sauransu nuna khalaiq na halittu duk sai mu hada su waje daya suma istadara da ba'da zikir jam'i baya ammatun jam'i ya shigo ila mahadar yawmal qiyama ga halattar mahalattar ranar qiyama wa qala wa aranna jahannama yace sai mu gita jahannama ai jihar jahannama matso da jahannama yawma idan ranna lil kafirin ga kahire ardan gitawa wato sai mu dauko jahannama kawo ta gaban kahire abrazna halahum mahisuwa ta gare su wa burzatil jahim lil gawiyin aitar da jahimu gaba ɗaya ga gawiyin bayan abin nan an kusanta aljanna ga abin nan mutaki sai kuma wato bayan wa uzila fatil jannatu lil mutaki ita aljanna an kusanta ta ga mutaki sannan wa burzat al jahim lil gawi sai a hitar da wata jahimu ga halakaki duka gaba a kawo ta gaba gare su alladina kana ayinuhu wa'anda idan sun kasance badal mina kafiri wato na kana a yin wato ai kahiran nan da idanun sun ka kasance fi gida ina an zikiri garuni ga ambatona na alqur'ani fa huwa aman fahum umyun su makahina la juna bihi ba su shirwa da alqur'ani duwa da an ka karanta musu qur'ani ba su ganewa saboda haka su waɗannan mutane yau sai a hito da jahannama gaba gare su wa kanu la yastadi'una sama abin abinda yasa zaman su duniya Allah bai ba su iko ba su iya zuwa wajen wa'azi su zaune kamar da kuka yin zaune ga kuna saurarawa la yastati'u na sama ba su iya zauna su saurara shi in Allah ya ce muke ka har kana iya zuwa wurin wa'azi yi zaune in mai godiya in mai godiya a wani mutum na ga wani mutum na ce mai alaji kana nan ya ce ina nan na ce ya an ka yi alaji in ka shigo ba ka ko wurin wa'azi ba ka tawaye ce yanzu mallam wallahi yanzu ba iya zama wurin wa'azi na ce misa ya ce wallahi in nan zanna jin na kai ko ina suka ta aka yi duka da ka wallahi ba a bari suka ta ba na sai na tashi kun ga wasu harka ta ta shedan ta shigo shi to haka na al'amari yake in ka ga kana iya zannawa hankalinka kwanci cikin natsuwa to ya taimaka Allah godiya akwai alama alheri zuwa gare ka kun ga su Allah ya ce wa kanu la yastadi'una samaa su ba su iya samun iko su saurari gaskiya ai la na an yi yasma'u min annabi ba su iya samun iko su saurara daga annabi mai taluhu alaihi abin da yake karanta a gare su bugu da lahu don kiyaya da abin wala yu'minuna bi ba su imani da annabi hasanan don hasada wata takabburan da girman kai wato Allah subhanahu wata'ala bai ba su dama wadda za su yi amfani da ita su saurari abin da aka faɗa musu ba su da wannan dama to kai in Allah ya baka har kana zuwa ka saurara to ce mai godiya ga dukka alama akwai alama alheri gare ka to Allah da albarka sunayenka da sibobin ka daukaka ka tosaya mana Allah ka gafarta mana zanubban mu duka ka ƙara mana imani ka ƙara mana ka da ibadarka da ikhlasi ka tausaya mana wadda duniyar ka take rikicewa duka mu dai Allah ka sa mu samu kyakkyawan ƙarshe kuma hitina kowace ta taso kama wada wannan darasi na mai ambata wanda zai samu zikirori ya rike hitina nan ba ta kai gare shi ta samu zikirori ya rike hitina nan ba ta kai gare shi ko kowane irin zikiri na rike in dai wanda shari'a ta ce na to hitin nan ba ta kai gari to Allah da albarkar sunayenka ka samu cikin zakirai na kwarai Allah ka samu cikin zakirai na kwarai Allah ka samu cikin zakirai na kwarai ɗaya da wani tsara na gaya muku ko tashi yanzu kun je wannan darasi ko ku biya kasuwa eh ku biya kasuwa ku samu dozin guda guda na saba ku sai a sai gida a yi ta zikiri tun da dai shi ka kariya daga azaba a sai gida a yi ta zikiri gayi ni ka samu layi ko dubu goma ka yi. alhamdulillah ka samu dubu goma la ilaha illallah ka samu dubu goma Allahu akbar ka samu dubu goma sallallahu alaihi wa sallam ka samu dubu goma haba mana ai istighfari ko guda dari ka samu ranan kajiya akwai kaya kuma na gan kudin mai yawan kuma ta sana kuna son kaya mai yawan kuma ta sana kuna son kaya to kun ji hanyar da aka bada Allah ya tsare mu da mu da ku baki ɗaya Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya kare mu daga hitintun nan ga da Qur'ani ka ba mu labari da wa'anda ma ba mu fahimta ba ga Qur'ani amma mun gane su ana yi to Allah ka ba mu kariya gare su ka kare mu ka kiyaye mu ka kare mu ka kare musulmi baki ɗaya ko ina wa alaikum assalam Thank you. to akwai harkon suratu uh, a farkon surat ita wadda sura ayoyin nan goma na ta, akwai ayi goma na ƙarshenta kuma akwai goma na ta akwai goma na ƙarshenta ba su waɗanda ba ko dujjal bai ta wurinka farkon suratul kafi ba ayi goma na ta da ayi goma na ƙarshenta wasu hadisai sun ce ayi goma na farko wasu sun ce na ƙarshe to duk dai wanda ka iya in kana iya ka karance su duka gaba dai eh in san samu na ai kullum don wani hadisi kuma amma dai shi in don wannan tsari na ran jima'a akai in wannan tsari na ran jima'a akai amma kuma ita suratul kafi a kasan ita ana karatunta kaya ta gabai kullum ka karanta ta da daddare to Allah zai baka kaya amma dai wasu hadisan kuma sun ce daren jima'a da ranar jima'a. to dai mutum ya bibi abin da zai yaka iyawa ya karanta da izinin Allah saboda ita hitina in ta zo ba ka iya kare kanka gare ta in kana cikinta tsoro ka kama ka sai ka nemi tsayi kai katanga tsakaninka da ita kamin ta tauko da daga tawa ba ta kawo gari ka amma in ka bari sai da tattaho ba kowane mutum abin da kuka jin qur'ani ya ce wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'uhu wa mattakanu to ba ko waɗanne mutane a haka nan ba fa wani da ya fada cikin matsala da ufa wasta kana yanzu yana rauni ya kaskanta ya walakanta to ba ko waɗanne mutane masiba ka samu da zan ba su jin tsoro ba akwai kan waɗanda haka na amma ba su da yawa saboda haka shi yasa annabi ya ce ta'arraf ila Allah fi rakhai arifka fi shidda kai kokari ka san Allah sadda baka da matsala sadda kake cikin wadata ga halinka baka da damuwa kai ku da ka wada cikin damuwa ya san ka dan sai ka wada cikin damuwa ba kai da kariya to ka san shi tun yanzu kowannen ku yawa kai ne a wani alƙawari na karance kance ne da ya kai da addu'o'i ne yayi ta yi kuma abubuwan da yake jin tsoro ta yi shi ta kasu cikin addu'a ba sai ka gane su ba ita roƙon tsari gare su yanzu ga kamin su kawo ko da suka tawa sai ka ji ɗaya labari an ce yayi sun wuce wuri kaza yayi kaza wuri kaza yayi kaza ba su biya wurin ka don kasa gina amma in ka bari ka ce bari su tawo sannan iya gina to wataƙila ba ka iya gina nan san saboda haka ta ila Allah fi ya arifkum fi shidda ku sani da Allah yanzu ba ku da matsala ku to ku san Allah ku yi ta addu'a duk hitina wadda kun gajiya ku yi ta roƙon tsari gare ta ko da takatawa an tsare ku gare ta shikenan sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi